على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهر السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da hudu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya a darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha takwas cikin wannan sura mai albarka suratul qaf yau kuma za mu tashi farkon sura ta goma sha tara muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana agaji mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ubangiji ta'ala ce wa ja'at sakratul maut bil haqq sakratul maut mutuwa domin lafazin as-sakra daga as ne a cikin larabci ba tare da ta'u ba wanda yake nufin dukkan wani raɗaɗi da zai sa ɗan adam ya fita daga hayyacinsa Jikan wani zafi na jika da zai gadar da raunin jiki ya kuma kwancewa mutum hanyar tunani mai kyau har ya fita daga cikin hayyacinsa wannan shine sakra to saboda radadin mutuwa tana gadarwa da mutum wato ainihin irin wannan magaji ta yadda mutum zai fita ya zautu ya fita daga cikin hankalinsa a sakratul maut bil magajin mutuwa zai zo wa dan adam bil haqqi tare da gaskiya lafazin al haqq nan wato al'amarin da ya shafi tashin kiyama domin mutuwa ita ce zango na farko daga cikin zango na ranar tashin kiyama dukkan mutumin da baya son zuwa kiyama to shine kar ya mutu amma dukkan mutumin da ya mutu tabbas ya kama hanyar zuwa lahira zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da ka kasance tahidu kana guje masa ko kake kauce masa daga hada ya haidan idza mala an shay'i wa a'rada anhu mutumin da ya kauce wa abu to sai a ce masa hada idan aka ce tahidu kake kauce masa wato duka dan adam yana jin tsoron mutuwa baya son ta guje mata yake yi tare da cewa kuma ya san lalle sai ya gamu da ita qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqin thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai da su mutuwar da kuke gwaje mata to tana nan za ta ci karo da ku akan hanya inda dukkanin fa ka tsara masa kusa da ita ne in ko baka gudu ba ka tsaya ko kuma kana tare da wa nutkha fi su za a yi busa a cikin kafo wato busar da kowa zai tashi busa ta biyu kenan akwai busa ta farko wadda kowa zai mutu wa nutkha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan kuma sai busa ta biyo da kowa zai tashi thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru sai ai wata busar ta biyu wadda da ita ne kowa zai tashi galibi a cikin alqur'ani za a ga ko dai a ambaci busar guda biyu lokaci guda da waccan da waccan ko kuma ambaci daya to idan an ambaci daya galibi ban ce duka wurare ba tana nufin ta biyun wadda kowa zai tashi fa inna ma hiya zajratun wahida fa hum bisahir kaga ta biyun ke wadda zaran an yi ta kowa zai tashi to nan gulun ma wa nufika fi sur za a yi busa a cikin kaho wato ta biyun kenan wadda kowa zai tashi zalika yawmul wa'id wancan shine yini na narko wanda narko da Allah ya wa kafirai na azaba zai tabbata a cikin sa yawmul wa'id ma'ana yawma yawmu tahaqqiqil wa'id ranan da narkon zai tabbata da labarin sa aka bayar idan kiyama ta zo to sannan kuma za a ga abin a aikace wato kenan shi ne yawma ya ce ta'awilu ranan da fassarar abin da Qur'ani ya faɗa za ta zo a aikace waɗannan ayoyi guda biyu kowanne an kawo fi'ili madi tare da cewa munasabar wajen fi'ili mudari fi'ili mudari shine wanda yake nuna abin da yake faruwa yanzu ko wanda zai faru nan gaba amma fi'ili madi shine abin da ya riga ya faru a madadin a sakaratul maut da sai a ce taji'u sakaratul maut magagin mutuwa zai zo a madadin wa nuzika kafin sur sai a ce mai wa yunfaku fi suri wato za a yi busa a cikin sahotun da nan gaba ne za a yi amma galibi wuraren da na fi'ili mubari'i ne aikin da zai zo nan gaba akan yi amfani da fi'ili mazi aikin da an riga an yi shi don a nuna kusantowar faruwarsa Allah ce yake ta sa'atu wa yashaqqal qamar yake tarabal lin nasi hisabuhum وهم في غفلة معرضون أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم duk waɗannan fi'ili ne mazi wanda ke nuna an riga an yi tare da cewa nan gaba ne za a yi din kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan idan aka nike kasa nikewa kaga nan gaba ne ina fata an fahimta ne ربك a yau mai zubi jahannam nan gaba ne, azifatul azifa nan gaba ne za su zo amma sai Allah ya bada labarin tare da ta zo dan tabbatuwar faruwansa dan a yanke shakkun mai shakku gaban tashin kiyama don saboda kowa ya shiga taitayinsa kowa ya gyara aqidarsa ya gyara ayyukansa kowa ya gyara maganganunsa ya gyara ayyukansa Allah shi mana gaban kasa Allah ce وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كما يدى وانتن سكي هكا وانا آية سكي جاءت كل نفس معها قوة ري ذات زو باويتا رجا تزو ba. kowace rai za ta zo a ranar tashin kiyama ma'aha sa'iqun tare da ita akwai mai korota daga saƙa ya saƙa idan ya suku yana koro abu an gane ku wani sukul na ila jahannama wurda wato za ta zo kowace rai ma'aha sa'iqun akwai mai korota wanda zai rakota farfajiyar kiyama wa shahidun da mai ba da shaida a kanta waɗansu malaman tafsiri suka ce ana nufin mala'iku guda biyu ɗaya daga cikin su fa'i shi koro ka zai yi izo kiyar ka zai yi zuwa farfajiyar kiyama ɗaya daga cikin su kuma shahidun zai ba da shaida akan me kai me ka aikata mummuna ko kyakkyawa waɗansu malaman suka ce eh sa'i da shahid dukkan su mala'ika ɗaya ne shine mai korowar shine mai ba da shaida lakin ta'addada sifatu Shi ne zai koro ka ko ya rako ka ko ya izo kera ka zuwa filin kiyama shine ko mai bada shaida amma an yi asabinsa da wawun li ta'addud sifat saboda sifar ba ɗaya bace ba sifofi ne guda biyu waɗansu malaman suka ce sa'iqin mala'ika kenan amma shahidun kai dan adam karan kanka kai ne shahidun ala nafsi balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'abira dan adam shi kansa sai da ne akan karan kansa dangane da abin da ya aikata ko kyakkyawa ko mummuna ko wace cikin manonin nan malamai sun ambace ta amma ma'anar farko ita ce ta furin jayi waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid Allah لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا ذات دكي لقد كنت حقيقة كاكسا في غفلة تكين غفلة من هذا دقوانا ينس da ake cikin sa na tashin kiyama fa kashafna anka gita'aka sai muka yaye maka shamakinka da ya hana ka gani fa basaruka al-yawma hadid ganinka yau mai kaifi ne ai azalna ghaflataka bima tushahidu al-yawm mun kawar da gafalarka ta hanyar abin da kake gani a yau basaruka al-yawma hadid ganinka yau yana da kaifi ai hadun tudriku bihi ma ankartahu fi duniya. da wannan ganin a yau kake ganin irin abin da da a duniya an faɗa ma kayi musunsa kayi inkarinsa wannan ayar malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a kanta magana ta farko suka ce al-mukhatabu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ake wa magana da wannan aya annabi tsira da amince tabbata gare shi Allah ce da shi kada kuntu fi ghaflatin min hadha hakika ka kasance cikin gafala min haza daga wannan ismul ishara suka ce ana nufin alqur'ani kunta la ta'rifu alqur'an fa anzalnahu alayk fa kashafna anka ghita'aka yani azalna anka ghaflataka bi inzal alqur'ani alayk fa basaruka alyawma hadid ba'da ba'da nuzul alqur'ani alayk wato ka kasance cikin gafala abinda ake nufi gafala rashin sani ba a haife ka da sanin alqur'ani ba har sai da ka girma kai dan shekara arba'in baka san shi ba daga baya sai aka saukar da shi a kanka halin da kake ciki kafin saukarsa sunansa gafala halin da kake ciki bayan an saukar da alkur'ani a kanka wato an kautar da gafalar ke suka ce wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri bil kitabi wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ma ta tadri bil kitab wal iman a da baka san ba menene littafi ballan sana abin da ya kunsa na hukunci hukunci a da baka san ba menene imani ko shi kansa sai bayan an saukar da alqur'ani to wannan shine daidai da cewa laqad kun fi ghaflatin min hadha ma'ana ma ta tadri bil kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina shine fa kashafna anka ghita'aka ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shine fa haka wadansu malaman tafsirin suka faɗa idan mun dauki wannan ma'anar tasu wannan aya ta zama aya ce ba, dumla ce mu'tarida tsakankanin jumloli guda biyu masu alaka da juna ita kuma an kawo ta ba ta da alaka da su ina ba da an fahimta magana ta biyu waɗanda suka ce a'a wannan magana da kafiri ake wanda ya cewa Allah ranar tashin kiyama za ce da shi laqad kunta fi ghaflatin min hada da kana cikin gafala an ce kiyama za ta saya kayan musu fa kashafna anka aka a yau an riga an yaye hijabi da yana da take kan idanka fa basaruka al-yawma hadid ganin ka yau yana da kaifi abinda duk aka fada da kana mutu yau gashi ka ganshi. Allah ce asmi bihim wa absir yawma ya'tudan zaka yi mamakin jin su su kafare zaka yi mamakin ganin su su kafare ji game da gaskiyar da da suke musunta gani game da gaskiyar da da suke inkarinta zaka yi mamakin jin su da ganin su yawma ya'tudan ranar da za su zo mana to shine fa basaru kal yawma hadid ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ubangiji ta ala ce da za ka hango halin da kafirai suke ciki a ranar tashin kiyama sun sadda kai a gaban Allah su da kansu suna cewa Rabba na ya ubangiji abusarna a yanzu kan mun gani wa sami'na kuma mun ji don abin da ake faɗa gaske farji ina na amar salihan amma mai yadda mu lahi duniya domin mu gyara ayyukan mu to kaga shine dai kuma sarka lewa kaga maganar farko ta ce al-khitab lin nabi magana ta bi ta ce al-khitab lil kuffar magana ta uku wadda ta zanto Ahmad wadda suka ce maganar ana yin ta ga mummuni da kafir laqad kunta ayyuhal kafir wa qad kun laqad kunta ayyuhal mu'min mummuni da kafiri kowa ayar tana magana da game da mummuni abinda aka faɗa masa yayi imani da shi ranar tashin kiyama in ya ganshi sai imanin sai karu ke lizzadu imanan ma imani abinda aka faɗa ya ganshi kamar yadda yake yadda ya imani da shi a can kawai idan sa ne bai gani ba yanzu ga shi yau aljanna idan sa yana ganin ta yadda ya imani da saradi yau ga shi yana ganin sa da idan sa yadda ya imani da mizanin awan ayyuka wal wazn yawma mai izinin haqq yau gashi da idan sa yana ganin sa to kaga da yana da gafla ghafla shine rashin ganin abin da ido duk da cewa amana bihi wa na bihi bi talbi yana da yaqini a zuci ya saka ya a zuci ya sakankance abin da annabi ya faɗa gaske ne to amma kuma ai gani ya kori shi duk mutumin da ya ga abu da ido ya ta bamban da wanda yaji labari ya bin al-kibrami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a kaman sami'a wanda ya ga abu kiri da baya daidai da wanda labari ya ina fata an fahimta shi kuma kafiri in kafir cewa ya bijire to yau gashi ya ga abin kaga dai kowanne ayar tana iya gaskatuwa a kan cikin ma'anonin nan guda uku wanne ne ya fi faɗi ma'ana ta karshe ta fi faɗi tunda ita ba ka buƙatar cewa wani aka saka da ita za ta fi kowa da kowa ta shafi mummuni ta shafi kafir sai dai mummuni ga ta ɓangaren da ta shafe shi gafalar sa ba irin ga falar kafiri ba ce amma kafiri ga ta ɓangaren da ta shafe shi gafalar sa gafalar ce ta rashin imani ina ba an fahimta shine ma'anar da kad kuntu fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hasib وقال قليله ماذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وبنجد وقال قرينه هذا ما لدي القرين أنا نفهم أبوكي ko ana nufin wanda ke tare da kai allazi la yufariquka dauman yana tare da kai dan adam yana da qarin iri biyu akwai karinun min almalaika akwai karinun min aljin dukkan dan adam yana da aboki cikin mala'iku yana da aboki cikin aljanu abokin da shi ya san kai baka san shi ba shi mala'ikan da ke tare da kai yana rubuta ayyukan da kake yi yana karfafa ka akan ayyukan alkhairi shi aljan kuma yana kokarin ya zaka kan hanyar barna to a nan wurin karinuhu da aka fara ambata ana nufin daga cikin mala'iku wa kana karinuhu abokinsa ko wanda aka hada shi da shi kila zai faɗaukar ma'ana mu ce wanda aka hada shi da shi tunda ba a cewa aboki sai ka san shi ya ka akwai sabo tsakaninku waye ke sabo da aljan kuwa wa kana karinuhu wanda aka hada shi da shi cikin mala'iku zai ce da shi haza maladayya ce haza wannan abin da na kawo maladai a cikin shine abin da yake halarci a wuri na na ayyukansa wato kamar kenan yana bada rahoto a gaban Allah wani irin rayuwar da ya a duniya ga rahotonsa na kawo ya ubangiji wannan shine abin da na halarta abin da yake tanade na ayyukansa shine nuna shi da ismul isharar shine abin da na haddace shine abin da na rubuta shine abin da ilimi na ya kai gare shi na irin maganganunsa da ayyukansa a tsawon lokacin da nake tare da shi ne anan malai cewa qala qarinuhu ay al malaku al mukalu bihi ko al muwakkalu bihi hadha ma ladayya atid ay alladhi ladayya atidun hadirun wato shine abin da na halarto na daga cikin ayyukansa an gane ku sai ubangiji ta ala ce alqiya fi jahannama kullu kaffarin anim alqiya ku jefa fi jahannama cikin wutar jahannama kullu kafarin dukan wani wanda ya kafirce ma ubangiji anidin mai saurin kai daga anada ya anidi unudan mutumin da yake mai saurin kai mutumin da baya ji faɗa masa gaskiya ya san gaskiya ce amma ya ƙi ji ya ƙi aiki da ita shine anid Allah tsare mu akan ce masa anid akan ce anid manna ilal khair mai hana alheri waɗansu malaman sun fassara alheri a nan da cewa shine imani wato shi ya bijirewa Allah ya ki imani kuma ya hana wani ya imani ya ki bin gaskiya kuma ya hana wani ya bi gaskiya wani zai bi gaskiya ya hana shine manna illul khair waɗansu malaman suka fassara alkhair a nan gudun cewa ita ce dukiya wato kenan wanda yake hana alheri ma'ana yake ƙin ciyar da dukiyarsa baya taimako da dukiyarsa baya zakka ta wajibi baya zakka ta mustahabi baya sarka ta wajibi baya sarka ta mustahabi to kaga mun nadi lil khair masu wannan zance suka ce abin da yasa muka fassara alkhair da cewa dukiya ake nufi dalilai ne guda biyu dalili na farko an ambaci alkhair a cikin alqur'ani ana nufin dukiya Allah ce ya ayyuhallazina amanu a ba ya yi lazina amuru ba Allah ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin in taraka khairan ay in taraka malan an wajabta wasiya idan mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku an wajabta yin wasiya da zai yi ga waɗansu mutane sanannu in taraka khairan in har yanzu to akwai dukiya da zai bari ka khair ana ana nufin dukiya sannan Allah ya ce innal insana rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil khair lashadid hubbul khair bi ma'ana hubbul mal ina fata an fahimta dan Allah ya ce wa tuhibbuna al mala hubban jamma kaga alhubbu din anan mun gashi a can gurin alkhair din kuma nan gashi a can an fito da shi almal ko duniya gaba ɗayan ta tuhibbun al'ajila kalla bal tuhibbun al'ajila wa tazarun al'akhirah wannan shine dalili na farko da suka fassara alkhair anan da cewa dukiya sannan dalili na biyu a waɗansu wurare ba ɗaya ba ba biyu ba cikin alkur'ani Allah ya zargi kafarai bisa ga rashin imani da kuma rashin ciyar da dukiyarsu wato gashi ba sa imani kuma gashi suna hana dukiya a ra'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yaquddu ala ta'am al-miskin kaga ga a takzibu bid-din kare ranar sakamako kaga wannan ai kafirci ne ga kuma la yaquddu ala ta'am al-miskin baya kudaitarwa dangane da ciyar da miskini kaga rowa ce wannan Ka dai hana dukiya ce domin abinci ma nau'i ne daga cikin nau'ikan dukiya ma salakakum fi sakar qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawm ad-din hatta atana al-din at-takzibu bi yawm ad-din ka kafirti ka kuma lam naku nut'imu al-miskin ina ba ta fahimta innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين ana Allah yana haɗa kafir cewa da kuma rashin ciyarwa wato kamar rowar dukiya sifa ce cikin siffofin kafirai ba a cewa dukkan marowaci kafiri ne amma dukkan kafiri sai kaga yana da nau'i na rowa wato sifa ce da suke mulazima lil kuffar a take dai wannan shine dalilan da suka sa waɗansu malamai suka fassara alkhairi anan shine mai dukiya Allah zai ce alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin sannan mai ketare iyaka al-itida ketare iyaka waɗansu malaman na fassara shi da cewa az-zalim az-zalimi kenan wato ketare iyakar Allah ko ketare iyakar mutane ketare iyakar mutane ku game da jininsu ka lahanta mutum ko kai masa rauni ko ka kashe shi ko ka bashi goba ya ce ya mutu doni kisar iyaka ne ko ƙetare iyaka game da dukiyarsa ta hanyar kwace ko sare ko sata ko fuzgi ko warce ko lahanta mutum dangane da abin da shafi mutuncinsa don san cewa zurhun lisani ka zurhun yadi raunin da mutum ke wa dan adam da harshen sa daidai yake da raunin da yake yi ta hanyar hannunsa wani lokacin za ka yi wa mutum rauni da hannu ya warke da an je asibiti an sa aidin kwana biyu kwana uku ya fara kamewa amma idan kai masa rauni da harshe sai bi shi kai masa kage kuma an yadda ina fata an fahimta to mai ƙetare iyaka shine mai irin wannan Allah tsare mu alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar amma wata da ke murib murib mai shakka game da tashin kiyama mai shakka game da kadaitakar Allah wajen bauta shi kadai allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar wanda ya sanya ilahan akhar wani abin bautan daban ma Allah tare da Allah yana bauta musu wato ya yadda da Allah ya yadda da wani Allah wato ya dauki Allah a matsayin shine babban wancan wannan kuma shine karamin wancan wannan sawa'un cikin mutane ke ko cikin aljanu ke ko cikin mala'ika duk wanda ka rika ba Allah ba kai masa abin da ba a yi wa kowa sai Allah to ka rike shi a matsayin kishiya da Allah ko kai ka faɗi hakan ko baka faɗa ba duk wanda zaka fada ka kiraye sunansa bayan ko Allah kada yake kiran sunansa to wannan wani din ka sa shi ya zama kishiya da Allah duk wanda ka dauka zai iya talauta ka idan ka fusata shi ba Allah ba to yanzu wannan din ka ba shi wata dama wadda ba wanda yake da ita sai Allah duk wanda ka dauka zai iya maka arziki in ya yarda da kai to kuma kenan kayawa Allah kishiya dan Allah ne kadai mai arzikawa ko a sama ko a ƙasa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين باب أرزاوات الله إن الله هو الرزاق zulquwwatul matin daukan cewa wani na arzikawa banda Allah ka sanya shi kishiya ga Allah Allah tsare mu allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar sifofi nawa aka ambata na wannan mutum sifa ta farko ya zama kaffar mai yawan kafirci sufa ta biyu ani taurin kai da kunnan kashi sufa ta uku manna ilil khair ruwa sufa ta hudu ta'addanci wa mutane mu'tadin duba ta biyar murid shakka game da abin da Allah ya faɗa ko game da abin da manzon sai ba da labari Tufa ta shida ja'alu ma Allah ilahan akhar sanya wani abin bautan tare da Allah ja'alu ilahin akhar ma Allah to saboda waɗannan ababai da yayi shi yasa a farko aka ce alqiya a ƙarshe kuma sai aka sake cewa fa alqiyahu fil azab shadid aka yi taukidin jefa shi cikin wuta to amma wajen lafazin sai aka yi amfani da kalmar alqiya wanda alqiya fi'ilul amr ne da ake umartan mutum biyu to shi yasa malaman tafsiri suka sha bamban me ake nufi da shi sai waɗansu malaman suka ce ah, abin da ake nufi tunda an ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ga sa'iq mai koro mutum farfaje kiyama ga shahid mai bada shaida su biyun ne ake wa umarni aka ce alqiya fi jahannama kullu kafarin ami ku waɗannan mala'iku guda biyu ku ɗauki dukkan wanda ya kafir cewa Allah ku yi wurgi da shi cikin jahannama fa alkiyahu kuma aka sake karfafa alkiyahu fil azab shadid waɗansu malamai suka ce a'a karinuhu ake magana da shi wa qala qarinuhu hadha ma ladayya shi wannan wanda yake tare da cikin mala'iku ne ake wa umarni aka ce alqiyahu dauke shi ka jefa shi cikin wutar jahannama to amma me yasa aka yi amfani da filin amrin da yake nufin mutum biyu bayan ko daya ake fuskanta da magana shi ne suka ce ai taukidin zance ne asalinsa alki alki alki ta daya jefa sai aka sake cewa kuma alki ta biyu in ka hada sun zama mai alki ya <laughs> to asalin su alki alki ina fata an fahimta waɗansu ba malaman suka ce a'a asalin sa fi'il amr ne wanda aka hada shi da nunu tawkid al-khafifa kun san nunu tawkid guda biyu ko nunu tawkid al-musaddada ko al-mukhaffafa ka iya cewa alqiyannahu jefati ka iya cewa alqiyanhu jefati idan ka ce alqiyanhu kaga nuna taukid ta zo ne khafifa to nuna taukid khafifa ga ka'ida in za a yi wakafi a kanta sai a rikidar da ita ta tashi daga nunin ta koma alif amma da ka ce alqiyan sai ka ce me alqiya mai jin larabci ya san nunin din nan alifin dinnan asalin ta nuna tawkid al-khafifa fa bat alifan sai aka mai da zama alif an gane ku yanzu wajen la nasfa an bin nafiya kaji kazibatin khati'a la nasfa an kaga asalin ta fi'li mubari ne a karshen sa ga nunun tawkid kafifa. to amma sai aka rubuta alif a wajen ishara akan cewa inda za ka tsaya akan kalmar za ka tsaya da me alif la nafa'a an gane ku wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna sai aka ce me wala yakunan min as-sagirin ai la yakunanna ne inda nur tafsir kafifa shadidan shi amma da zama kafifa sai aka ce wala yakunan kaga sai aka yi alif baki aka yi faɗin suna biyu a sama ishara zuwa ga cewa inda za ka tsaya akan kalmar za ka tsaya takifu alaiha bil alif wala in lam yaf'al ma amruhu la yuzdananna wala yakuna ina fa an fahimta to a nan gurin kenan umila halatal wasli mu'amalata halatal waqti sai aka ce alqiyahu duk da ba a yi waqti ba amma sai aka tabbatar da alif din irin yadda inda wakafi za a yi alif za a kawo wannan ya fi shiga lungu cikin wujuhin da suke faɗa wanda yake dai yana karanta lirabi ya san menene to na uku wanda shine yafi saukin taujihi suka ce ai asali larabawa a ƙa'idarsu su ta tafiye tafiye galibi za ka samu mafi karancin ayari mutum uku ne ɗaya da abokanansa guda biyu to shi yasa galibi za ka ji a cikin waƙoƙinsu mutum na magana da mutum biyu kifa nafki min zikira habibin wa manzili bi sattin liwa bainar da huli kaga kifa kaga yi umarni zuwa ga mutum biyu خليلا يؤجى بالمحصب وانزلا ولا تبقيا عن هيفه متحولا كذا عوجا كذا ومرني zuwa ga mutum biyu bil muhassabi wanzila ba mutum biyu ba kenan wala shi ba mutum biyu kenan an ku خليلي أوجابي إلى أم جندبي نقض لبانات الفؤاد المؤذب ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي معنى أوجا بي كذا mutum da yake magana da shi uja ila talal muhil la allana nabki diyara kama bakabna fi zami wa na uja fa in afana anzajir wa in tad'ani ahmi irdan mumanna'a kaga in tazdurani ya ibn affan kaga mutum da yake magana shi amma ce in tazdurani wa in tad'ani ahmi irdan mumanna'a ma'ana dai qur'ani ya sauka ne da larabcin da larabawa suka saba magana da shi a lokacin jahiliyyar su shine ko mutum ɗaya kake magana da shi ya halatta ka bashi lamirin mutum biyu dan saboda ga ka'ida a tafiya mutum ɗaya ne tare da biyu abokanansa to ko ɗayan ne in ka tashi sai ka bashi ladini na mutum biyu don saboda wancan ka'idar da aka saba a kai ina ba ta fahimta ألقي في جهنم كل كفار أنيم مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد abin da ya rage karkashin ayar shi ne mun kida ya sufofi guda nawa guda shida an kawo ɗaya bayan ɗaya ba tare da wawul asafi ba da Allah ya ga dama da sai ta alkiya fi jahannama kullu kaffarin wa anid wa manna'in lil khairi wa mu'tadin wa munib wallazi ja'ala ma Allah ilahan akhara fa alkiya fi al shadid amma duk sai ba kawo wawul ba sananne ne a cikin harshen larabci a shay'ul wahid idza ta'addada sifatuhu wa nu'utuhu jaza al-atf wa jaza tarku al-atf abu guda daya in siffofinsa suka kidayu suna da yawa ya halatta ka kawo wawul atafi in kaga dama kuma ka cire ta ubangiji ce sabbi bisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa sai ce me wallazi qaddara fa hada ya ce me wallazi akhraja mar'a kaga sai kawo wa wa a cikin yanzu allazi khalaqa fasawwa da bayyake da wallazi qadara fa hada wallazi qadara fa hada da bayyake da wallazi akhraja almar'a dishi ɗaya ne shine al'a'la din mafi daukaka kuma shine khalaqa fasawwa kuma shine dai qaddara fa kuma shine akhraja almar'a fa jalahu gusan ahmad amma abu ɗaya ne sai sufofinsa suka kidayu sai aka kawo mai wawun dan ayi atafi kamar haka ne allazi ne fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi yumitni thumma yuhyin wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kaga an kawo wawul atafi a ko ina wa wa wa to amma a nan gurin kaga ba kawo wannan ba kamar da cikin suratul nun ma ba kawo ba wala fi kullu allafin mahin ammadin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zalim kaga sai a kawo sufofin azbi ba tare da wawul akasu ba kuma dai hallafin din shine mahibin hammazin din kuma shine dai masha'in binamin kuma shine manna'in lil khair kuma shi ne bai mu'tadil kuma shi ne bai asim kuma shi ne shine bai utullin ba'da zalika zanin kuma amma sai aka cire wawan a nan gurin can ba kawo kamar yadda Allah ce huwal awwalu sai ce ne wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wato kenan abu daya in ya tara sifofi da yawa ka ga dama ka zubo su gaba ɗaya ba tare da wawul asafu ba ka ga dama ka kawo su da wawul a tsakiya in abu ɗaya ne ya tada sifofi da yawa za ka lissafo su kaza da kaza da kaza to amma wanne ko ne al'asafu ko kuma Adamu asafu haka kawai a adamul asafu kawai abinda su malamai suka ce idan akwai nisa tsakanin wannan siffar da waccan ta fuskar ma'ana to al'atafu shi fi. in babu nisa tsakanin su ta fuskar ma'ana to adam al'atafu shi fi. yanzu da al'awwal da al'akhir suna da nisa ta fuskar ma'ana ko babu dan farko karfe kaga suna da nisa al-zahir wal batin kaga shi ma akwai nisa to shi sa sai aka kawo wawu هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم saboda akwai nisa inda ba nisa sai a bar asafi inda yake da nisa sai a kawo ina fata muku bangiji ta ala ya ce allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar fa قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل يحزن القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال قرينه wanda aka haɗa shi tare da shi cikin aljanu zai ce a gaban Allah ranar tashin kiyama rabbana ya ubangiji ma afghaytuhu ni fa ba ni na halakar da shi ba shi ya halakar da kansa walakin kana fi dhalalin ba'id kawai dai ya kasance dama cikin bata manisanci kaga alqarin na farko daga cikin mala'iku qarin na biyu daga cikin aljanu me yasa ka bambance ta fuskar ma'ana kowanne jerin ayoyin ne zai tantance maka ma'ana ko da kalma ɗaya na ɗaukar ma'ana biyu to idan ka kalli jumlar da kowace kalma take to za ta fito da ita ma'anar ta fili rabbana ma atqaitu ya ubangiji ban halakar da shi ba wannan yana aljanni aljani ne domin dama mala'ika akwai yiwuwar halakar da mutum ballantana ya zo yana musu ba na halakar da shi ba mala'iku sai da su taimaka mutum ya bi shirya amma aljanu su suke sa mutum ya kauce alam tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'udduhum azza la ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda kaga shi danu su suke abin da sannan a cikin hadisin muslim hadisin qudusi Allah madaukakin sarki ce inni khalaqtu ibadi hunafa fa atatuhum shayatin fajtalathum an dinihim harramat alaihim ma qad ahlaltu lahum ni na halicci bayina hunafa akan titi mai kake ta barkin shirya amma fa ta tumu shayatin sai sai danu suka zo musu fajtalathum an dinihim suka kautar da su akan addinin su to wai kuma aljinnin shi ma nan zai musu zai ce rabbana ma tadaitu walakin kana fi dhalalin ba'id dama dai ya kasance cikin bata ne bayyana ha kuma shaytan ma zai ce shi ma bai halakar da mutane ba wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أدعوكم في الآية كان أنا أقول شيء ما زي براءة يتي بهلكة متنين qala sai ubangiji ce la tattasibu ladayya kar ku kuna musu a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku fi duniya tun a duniya wato da narkon azaba ai bil azabi fil na yi muku razari da firgici da cewa akwai azaba a lahira law in har ba ku riga kun yi imani ba wala budda min ko ba makawa sai wannan azaba ta sami wanda bai yi imanin ba dan haka musunku ba zai amfana da ku komai ba ma yubaddalu qawlu ladayya ba a musanya zance a wurina wa ma ana bi zallamin lil abid kuma da tsaye ban zama mai zalunta ga bayi ba wa wa'azibahum bi ghairi dhunubin ballantana in yi musu azaba ba tare da laifi ba da haka nan wurin malamai sun yi fassara biyu wajen ma yubaddal alqawlu ladayya wadansu malaman suka ce alqawlu din da Allah yake nufi shine da yake walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in haqqal qawlu minni kalma ta riga ta wajaba ta tabbata daga gare ni na luzuntar na sha alwashi la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba to wannan alƙawul din shine Allah ke cewa ma yubdul qawl zai anan gudu kamar da ata ibn abi rabah da mujahid da muqatil bin sulaiman cikin malaman tafsiri suka faɗa Abdullahi dan Abbas kuma yace abinda ake nufi da alqawlu a nan gurin shine hukunci ba a musanya hukunci a wurina irin abin da ka zo da shi daga da ka zo da shi gaban Allah kuma ba ka iya musanya shi da shi za a yi maka hisabi ma yubaddalu alqawlu ladayya ma'ana ba a iya yin ƙarya a canza zance a gabana bayan ko ga abin da aka kuma zo ana sha bai yi ba wallahi tallahi ba ta da amfani a can ai wallahi tallahi kaza da kaza wannan duniya kenan amma gaban Allah ba da ajin lahira wa ma ana bi zallamin lil abid da dai ban zama mai zalunta ga bayi ba lafazin zallam ma laita bi ma da zai zulmin ba ma abincin zalunci bane ba liqaulihi la zulma al-yawm dan Allah ce la zulma la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab a yau kan babu zalunci ma'ana ko karami ko babu duk babu يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول علم مزيد وعذبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد yawma kulu li jahannam ranar tashin kiyama yini ne da zamu ce da wutar jahannama halim talati in cika wa taqul ita kuma sai ta ce hal min mazid shin akwai ƙari malamai sun yi sabani dangane da wannan tambaya ta hal mazid shin tambaya ce ta al-istifham al-inkari ko al-istifham at ma'ana idan mun ɗauki ma'anar al-istifham al-inkari abinda wutar jahannama take ba da ansa ma'ana yau ai babu ragowa a cikina na riga na cika babu wurin sawa shine halmin mazi shin yau wurin sawa ne kuma ya ubangiji ma'ana ta riga ta Tunda ya tun da ce la'amla anna jahannam min al-jannati wannan da jimai waɗansu malaman kuma suka ce a'a abinda ake nufi da halmin mazid tana neman daɗin ne za su ya Allah akwai ƙari wato kenan istifham ne wanda ita wuta ɗin tana neman a ƙara mata za a ce iya eh, akwai wajen ƙari to menene zai hukunci tsakanin wannan hadisai tabbatattu imam bukhari ya ruwaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zara da mutum tabbata gare shi ya ce yulqa fil nari za a rinka jefa mutanen da suka cancanta cikin wuta da aljanun da suka cancanta cikin wuta wa taqulu hal min mazid ita kuma tana cewa shin akwai kari shin akwai kari kaga kenan bata cika ba ana jefa tana cewa hal min mazid hatta yaba qadamahu har ubangiji ya sanya kafarsa fa taqulu qat qat sai wuta din ta sai qat qat haka Imam Bukhari ya rawaito shi ba da tsawo ba amma idan ka duba cikin tafsir na al-Imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i bijimin hadisin nan mai littafin sunan nasa'i wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijira ya rawaito hadisi daga abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi annan sallallahu alaihi wa da tabbata gare ishtaddat aljannatu wan nar wuta da aljanna sun tattauna da juna kowace na kafa hujja wa yar uwarta fa qalat aljanna aljanna tace ya rabbi ma li la yadkhuluni illa fuqara'un nar ya ubangiji me yasa ni ba wanda zai shiga ciki na sai fakirai cikin mutane mabukata wa masakinuhum da talakawansu wa suqatuhum da waɗanda a ganin ido ake ganin kaskantattun cikinsu ba masu mukami ba ba masu matsayi ba ba waɗanda ake ganin sun waye ba wato waɗannan su ne galibin yan aljanna wa qalat ita kuma wuta ta ce ya rabbi mali la yadkhuluni illa al-jabbarun ya ubangiji ni ko me yasa ba wanda zai shiga cikin sai al-jabbarun masu nuna karfi ko na kuɗi dan biyan bukatar su ko karfin sarauta dan biyan bukatar su ko karfin mulki ko karfin jiki dan biyan bukatar su dume wannan shi ne dabbe ne in turidu illa an ta jabbaran fil ard kwalliya da ado ne Allah na san kwalliya da ado yace amma girman kai shine batarul haqqi wa ghamtun nas kaga batarul haqqi ke kautar da mutum daga musulunci zuwa ga kafirci ghamtun nas ka kaba'irul dhunub ne kaga guda biyu din manzo Allah ya faɗa cikin hadisi nau'ikan girman kai guda biyu duk ga su daya batarul haqqi daya kuma ghamtun nas wuta ta ce ba mai shiga na illa jabbarun sai azzalimai wal mutakabbirun da masu girman kai fa qala lin nari sai Allah ce da wuta anti azabi usibu biki man asha'u ki azaba ta ce wanda na ga damar in yi masa azaba da ke zan masa wa qala aljanna. Allah ce da aljanna anti rahmati usibu biki man asha'u ke ni'ima ta wanda na so in ni'imtar da ke zan yi masa ni'ima wa li kulli wahidatin minkuma alayya minha kowace ɗaya daga cikin ku na ɗaukan wa kai na sai na cika ta ina ba da an fahimta sai na cika ta fa amma ahlul janna amma game da yan aljanna fa inna allaha azza wa jalla yunshi'u laha ma sha'a bayan an shigar da yan aljanna cikin aljanna zai zama akwai ragowar wurare da filaye da gidaje da wurare har yanzu babu sauran waɗanda su shiga kowa ya gama shiga cikin wanda suka cancanta sai Allah madaukakin sarki yunshi ulaha ma sha'a sai sake sabuwar halitta wanda za a cike ranar wuri a aljannar su wa nar yan wuta kuwa duk wannan fa maganar manzon Allah fa yulqawna fiha za a yi jefa su a ciki fa taqulu ta rinka cewa hal min mazid cewa akwai ƙari ana jefa tana cewa hal min mazid akwai kari hatta ya da'a qadamahu fiha har ya sanya kafarsa a ciki fa hunaka tamtali lokacin sai ta cika wa yanzawi ba'dha ila ba'd sai satinta ya haɗe da sashi ranar wurin da babu sai ya haɗe da juna ranar wurin da ya rage sai ta haɗe ina ba da fahimta wata kulu sai ka ji ta ce kafi kafi kafi a wannan riwayar a wata riwayar kaf kaf kaf ta'un din za a yi masa dauri wato da musu hannun za a masa dauri a wata riwayar a yi masa kasara a wata riwayar ma za a yi masa tanwini a shahid dai a nan gurin ne. wannan ya nuna halmin mazid tambaya ce ta neman me ta nema a ƙara sun da za a yi ta kara tana cewa halin madid me nuna mana haka shine wannan hadisi da bukari ya roito da kuma wanda imamu nasa'i ya roito shi wannan ruwaya ta imamu nasa'i ba shi kadai roito ta ba imamu muslim ya yi tarayya da shi a cikin ingantaccen lissafin sa a kitabul jannati wa sifati na'imiha hawa ahli inda ya magana aljanna da siffar ni'imar da ke cikinta da siffar ma'abutanta a karkashin sai yayi babu yace babun nari yadkhuluha jabbarun wal janna yadkhulha du'afa sai kawo hadisi shine jerin hadisi na shida. mai nuna amfanin faɗin wannan lokacin da ka ambaci irin wannan hadisi sai wani ya ɗauka kai ne ka kawo shi ga cikin bukhari ga cikin musulun, ga cikin nasa'i nasa'i a kitabun tafsir ɗansa ba a cikin sunan ba to wannan siffanta Allah da kafa wato ana faɗa ne ba tare da bayyana yaya take ba kamar da siffanta shi da hannu ana faɗa ne ba tare da bayyana yaya yake ba ka yi inkarinsa ka ce babu to ka yi inkarin hadisi ka tabbatar da shi kana mai kamanta shi da wani to ka zanto cikin mushabbiha amma ka tabbatar da shi ka kyale ilimin sanin yaya abin yake a wurin Allah wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a ina ba kuma kun fahimta imam malik ibn arzi ya riga ba da ka'ida kafin sa ummu salama ta riga ta faɗa kafin sa shi imam malik rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ke kira rabi'atul ra'ayi malamin sa ya faɗa lokacin da suke magana akan sifa ta istiwa'i cewa Allah ya daidaita kan al'arshi suka ce al-istiwa'u daidaita kalmar al-istiwa sananniya ce a larabci wal kayf majhul amma yaya Allah ya daidaita wannan abu ne da kowa ya jahilci sai shi Allah ba wanda ya sani sai shi Allah wal imanu bihi wajib imani da cewa ya daidaita ya zama wajibi wasu su'alu anhu bid'a ka tsaya kana kakalan tambayar wace irin daidaita kuma ya zama bid'a to sai malamai suka ce wannan magana ta Imam Malik yadda aka yi amfani da ta kan al-istiwa haka za a amfani da akan dukkan abin da ya shafi sifar Allah Allah ya siffanta kansa cewa shi alim ne to za ka ce al'ilmu ilmu amma wal kayf yaya faɗin ilimin Allah yaya siffantuwar Allah da ilimin su suke wannan ba majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a Allah ta ce alhayyu hayyu da kai ma kuma alhayyu hayyu ne al hayyu anan gurin zai ka ce al ma'luma wal kayf me majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a Allah ya siffanta kansa da hannaye guda biyu yace bal yadahu goma su tsani yace ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim to wannan idan ka zo sai ka ce al ma'lumatan wal kayf majhul wal imanu bihima wajib والسؤال عنهما بدعة dai shi Allah ta'ala laysa ka kar a sai kafa tunanin ka ya dauka kafa irin ta wani halitta cikin halittu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kar a sai hannu ka dauka hannu irin na wani daga cikin mutane ko cikin halitta Allah ya fi karfin haka subhanahu wata'ala kar a ce rayayye ne shi ka dauka rayuwar irin taka wanda take da farko take da karshe a'a Allah ya fi karfin haka subhanahu wa ta'ala kar a dauka ilimi ka dauka ilimin ka irin nawa takaitacce kuntatacce a'a ilimin Allah wato yana da fadi baya da iyaka wala yuzudu bi shay'in min ilmihi illa bima sha to wanda ita ce matafiyar ahlus sunna wal jamaa ita ce matafiyar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wanda ya bi farki irin nasu har ya zuwa wannan ranar da muke ciki amma waɗanda ba ahlus sunna ba kuma sai su kare ta hadisin annabi bayan ya tabbata annabi ne ya faɗa sai su jingina dan Abdul bayan manzon Allah ya faɗa wannan magana kafin a haifi Sheikh Muhammad ibn Abdul shekara dubu da wani abu ko su jingina wa Ibn Taymiyyah ko abin da ya sa suna son su zagi mai maganar to amma in sun fito da shi karar za a gane sai su zagi wanda ya nakalto maganar to kaga kamar yadda ake cewa ne shi kullun zomo baya fushi da makashinsa sai yi wanda ya ratayo shi sai ke fushi da shi to su a madadin su diddigin magana duk abin da ahlus sunna suke faɗa shin suna kawo aya suna kawo hadisi shin wannan ayar akwai cikin qur'ani shin su suka fara fassara ta ko wani ya riga su wajen fassara ta shekara dubu to wannan da shi ake hukunci amma in suna so su zage mu sai su takaita abin ibn taymiya dan abdul wahhab sai su kara takaitowa abubakar gumi gumi gungumin haka su faɗi maganganu irin na batanci wanda bakin sai saba faɗa Allah mu dai ba mu da abin da za mu faɗa sai qala Allahu Yau Rasulullah yawma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'id uzlifatul janna sai a kusanto da aljanna ghayra ba'idin ba ta nesa lil muttaqina ga masu takawa masu takawa su ne waɗanda Allah zai na mutasar al'awamir wajen tanabun nawahi sun kasanta mai aka ce su yi abinda kuma aka ce su bari sun yi kokarin nisanta to su ne za a kusanto aljanna dab da su Allah sa mu cikin wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu aduna sai a ce hadha ismul ishara zuwa ga sakamako ne wannan sakamakon shine ma tu aduna shine abin da yake muku alkawali zai tabbata a yau li kulli awwabin ga dukkan bawa mai yawan komawa zuwa ga ubangiji waɗansu malamai sun fassara al'awwab da cewa mai yawan tasbihi tasbihi kuma shine korewa Allah abinda bai dace a jingina masa ba na kishiya ko siffofi na tawaya tabbatar masa abin da ya ce ya jibalu awwibi ma'ahu wa bayar. wa na lahul hadid kaga a yi sabbihi awwa ma'ana a sabba. kasiru tasbihi lillahi ta'ala ma tu adun li kulli awwabin ko dai mu ce mai yawan koma zuwa ga Allah ko mai yawan tasbihi sannan hafiz mai kiyayewa kiyaye mai kiyaye sallah walladina hum ala salatihim yuhafizun kiyaye mai kiyaye dokokin Allah التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون li masu kiyaye dokokin Allah ko mu ce kiyaye farji والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ko mu ce kiyaye rantsuwarsu ta yadda ba sa rantsewa su da sunan Allah sannan ba sa rantsewa a kan ƙarya sannan in sun yi rantsuwa suka warware rantsuwar za su yi kafara tunda Allah ce wahfazu aymanakum kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun masu kiyaye harshen su ba sa faɗa sai gaskiya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut masu kiyaye cikin su duk abin da zai bi ta bakin su ya gangara ta makogoro ya je ciki abinci ko abin sha sai halal masu kiyaye wato kai da abin da ya kunsa dan manzon Allah yake cewa an tahfaza ra'asa wa ma wa'a Walbafana wa ma hawa hakikanin jin kunyar Allah ka kiyaye kai da abin da kai ya kunsa kai ya kunshi idanu ka kiyaye idanu qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul mu'minati yaghudna min absarihinna kiyaye ji kar mutum ya saurari kaɗe-kaɗe da wake-wake sai karatun alkur'ani sai zance na gaskiya kiyaye harshe kar ya furta sai alkhairi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtida'a mardati Allah sawfa nutihi ajran 'azima a takaice dai kalmar hibzu din tana da fadi ibn rajab al-hanbali yake cewa ma zai shiga cikin ma'anan hafiz allazi yahfazu dhunubahu li yatuba anha wanda yake idaye zunubansa dan ya duba dan ya rinka ragewa kai jiya da shekarun jiya fa na yi kaza kai abin ya yi yawa bari in rage sai ya tuba to duk wannan zai shiga ma'anar awwabin hafiz man khashiyar rahman bil ghaib shine wanda yake jin tsoron ubangiji a gaibi da yake nufi da gaibi ma'ana ba tare da ya ga Allah ba yana jin tsoron Allah ba tare da ya ga wuta ba na bari aka bashi amma yana jin tsoron ta ba tare da ya ga aljanna ba kuma yana kwaɗayin shiga cikin ta khashiyar rahman bil ghaib innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ko kuma khashiyar rahman bil ghaib wanda yake jin tsoron Allah inda babu kowa sai shi shine malamai suka ce aghlaqal bab wa arka sitr lakinnahu yakhsha Allah gashi ya shiga daki ya kulle ya saki labule amma yana jin tsoron ya saba wa Allah dan ya san ya koyi ne daga mutane amma bai koyu daga Allah ba khashiyar wa a bi qalbin ne kuma zo farfajiyar kiyama da zuciya mai komawa ga Allah waɗansu malamai suka ce kalbin ne zuciya warakakkiya daidai take da kalbin salim yau la yanfa malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim alqalbu salim kuma allazi salimu bin shirki wal bid'a wal ma'asi zuciyar da ta kubuta daga shirka daga bid'a daga san abinda Allah ya haramta warakakkiyar zuciya kenan man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam za a ce da ire-iren su udkhuluha bi salam ku shiga cikin aljanna tare da aminci ma'ana ku shiga mala'iku na muku sallama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da su ma suna yi wa junan su sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam an gane ko tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin Allah sa mu cikin wannan aminci udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar shiga ranar shiga cikin aljanna lahum ma yata'una fiha duk suke zuwa cikin aljanna suna da shi Allah ce wa ladaina mazid kuma muna da ƙari da za mu ƙara musu wanda ba su roƙa ba hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga suhaib ar-rumi mazid samun damar ganin Allah dan aljanna din dadi kamar yadda Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhum qatrun وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقموا في البلاد علم من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم wato kabariya ce wannan nawa nawa ta dullu al kasra nawa nawa muka halakar mun kafin kafaran yau min karni na ku daban-daban karni bayan karni zamani bayan zamani cikin waɗanda suka kafirce nawa muka halakar adawa samudawa da sauransu da ire-irensu suna da yawa hum ashaddu minhum batashan hum su waɗancan nada da muka halakar ashaddu minhum sun fi na yanzu batsan karfi lafazin albatsu a larabci shine alquwwatu alal nuna fin karfi akan wani to kafaran da sun fi na yanzu nuna fin karfi akan wani duk irin fin karfin da kuke na isra'ila da amerikawan amerika da ingila duk farkafin da suke nuna kafaran da aka yi da sun fi su nuna fin karfi amma kuma Allah ya halakar da su to ne yanzu su gagare shi كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بأسا فنقبوا في البلاد لفظ نقبوا في البلاد shine sun kai kawo a cikin ƙasa daga annakabu ne wanda asalinsa kofa ko huda waɗansu malaman suka ce ma'ana sun yi kai kawo sun je nan sun je nan sun yi yawace yawace a cikin ƙasa waɗansu suka ce sun tona ƙasa daidai yake da asarul arba wa amaruha aksar min ba amaruha tona kasa don fito da ma'adanai tona kasa don kafa masana'antu da gine-gine tabzuna bi kulli ri'in ayatan tabkun wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun ba idza batashtum batashtum jabbarin adawaki tona kasa don kakkafa masana'antu da benaye masu yawan gini ko don fito da ma'adanai ko don yin gidaje masu bankaye da tituna da gudanar da ruwa da jawo teku ya je inda bai je ba gulbi inda bai je ba duk shine na kabu bil biladi sun rayar da garurukan su suka faranda amma tare da haka muka halakar da su hal min mahis shin sun samu mota mafaka da za ta tsare musu azabar Allah daga hasa ya yi su haisar wa huyusar wa hayasana hasa ma'ana ya je ya ɓuya ya hisu Ma'ada ya dan shiga wata mafaka ko wata kwana mahis mafaka ko makoya hal min mahis shin sun samu wurin koya lokacin da azaba ta zo hal tara lahum min baqiya kun ga ragowar su babu irin su a banka to da haka nan zuwa ba za su daga ubangiji ba inna zalika la zikra lalle cikin wannan labarin da aka ambata muku ko cikin abin da surar ta daga farko har zuwa nan da zikira akwai tunatarwa zikira bi ma'ana ta zikira liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da zuciya aw alqa sam'a ko wanda ya bada sauraron sa akan ce alqi sam'aka ka saurare ni kenan ake nufi alqa sam'a ya bada sauraron sa wa huwa shahid kuma yana halarci da zuciyarsa abin nufi da ba mai cin moriyar alqur'ani sai wanda yake yana da zuciya inna fi zalika dhikra liman kana lahu qalbun to abin tambaya na akwai wanda bai da zuciya babu da haka waɗansu malamai suka ce in dai zuciya ce kowa na da ita amma abin da ake nufi da zuciya a nan, al'aqlu hankali tunda zuciya ita ce gurgin hankali lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun da haka sai aka kawo alkalbu ana nufin al'aqlu kaka farai, ba su da dabara ba su da hankali tunda ba su imani ba hankali shine mai yi imani inna fi zalika la zikira waɗansu malaman suka ce liman kana lahu qalbun ana nufin qalbun hayyun dan zuciyar iri biyu ne akwai matacciyar zuciya akwai rayayyar zuciya matacciyar zuciya zuciyar kafiri sun makasar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati yaw ashad qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min al nahar rayayyar zuciya zuciyar mummuni an gane ku Allah ce da manzon Allah wa ma allamnahu sirra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin sai ce li yunzira man kana hayyan kaga kan sai aka ce dan yayi gargadi ga wanda yake raye anan ana nufin mummuni ba. hayyal qalbi kenan saboda me aka ce rayayye anan ana nufin mummuni ba wai dukkan rayayyu ba tunda a gaba sai ce wai hikkal qawlu alal kafirin to ga kafiri baya cikin alhayyu kenan to amma kuma tare cewa yana numfashi to amma rayuwa iri biyu ce akwai rayuwar gangan jiki akwai rayuwar zuciya mun yana da rayuwa ta guda biyu gangan jiki tun daga shi yana numfashi ga zuciya tun da yayi imani amma kafiri yana da rayuwa daya shine gangan jiki tun daga shi yana numfashi amma kuma baya da rayuwar zuciya tun da baya da imani aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha zalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun abin nufi a nan gurin shine idan ka dauki hayyu da ke cikin suratu yasin yunzar man kana hayyan ana nufin man kana hayyal qalbi idan ka ɗauki kalbun da ke cikin inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ana nufin liman kana lahu qalbun hayyun saboda hayyun din da ke cikin nan sai ka are a nan dan ma'ana ta fito kalbun din da ke cikin nan sai ka hada ta da da ke cikin can dan ma'ana ta tashi la'anna alquran yufassiru ba'dahu ba'da dan qur'ani sashin fi ibn al ya bayani mai kyau a cikin littafin al da wannan ayar ya fara cikin dangin fa'idoji da ya tara liman kana lahu kalbun aw alqa mutumin da yake da saurare kyakkyawa in ya je makaranta wa huwa shahid kuma yana halarci to anan halarta da gangan jiki ko halarta da zuciya halarta da zuciya bayan gangan jiki ya zo dan ko da da gangan jikin ka je makarantar hadisi makarantar tafsiri makarantar nahawu da sarfu makarantar kowace irin makaranta in zuciyarka ba ta wurin baka fahimta wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun kaga mutum ya zara maka ido amma baya fahimtar me kake cewa saboda yana nan gurin zuciyarsa tana tina wani lissafi da mathematics ya cika maka kai na mai na saya bai kare ba mai na saya ya kare karshen kasuwa a an yi kaza an yi kaza an je yakin neman zabe an ci nasara ba ci nasara ba amma in zuciyar mutum na halarta sai ya fahimci komai wa huwa shahidun kenan ai wa hadirun bi qalbihi ba'da an kana hadiran bi jasadihi yana halarta a wajen lughatan wasra Allah ta mun fahimta inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wa laqad khalaqna hakika mun sammai guda bakwai da ƙasa, ita ma guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kada ka ɗauka cewa kowace rana za a yi ta aiki tun daga farko ta har ƙarshen ta ba a gama ba kuma gobe a ci gaba wannan aikin ka aiki da ke na irin da adam amma aikin Allah ba haka bane ya faɗi kwanaki guda shida ba dan aikin zai kai ai hakan ba ga da domin idan ya ga dama kawai zai ce kun إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون kafin kaula sun zurfa ya daure nu ara abin ya faru amma ya yi jinkirin kwana shi da ya koya mana bi a hankali cikin al'amura mu halitta da haka sai ya ce wa ma masana min lubu ba wata wahala da ta shafe mu kana dauka kwana shi ka dauka an yi wa an gaji aka bari sai gobe a ci gaba sai ya ce wa ma masana min lubu al shi ne at-ta'ab babu wata wahala da ta shafe mu daga lagaba yalgubu ne ko kuma lagaba laziba yalgabu al-lugub ko al-lagaba dai shine al wa nasab wahala kenan aya ta gaba على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار والسجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير bangiji ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqulun ya hakuri dangane da abin suke faɗa su kafirai ce maka mai sihiri su ce maka boka su ce maka duk abin da suka faɗa na batanci ya hakuri wasabbih tasbihi ga ubangiji tasbihi shine kore dukkan tawaya ga barin Allah tahmidi kuma tabbatar masa da dukkan mahamid dangin yabo subhanahu wa ta'ala kai tasbihi hada da godiya ga ubangijin ka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta hudu wa qabla ghurub da kuma kafin ta wa min al a wani yanki da dare kuma fatabbihu haka kai masa tasbihi wa adbar sujud haka a ƙarshen sujada kuma dai ka sake masa tasbihi nan akwai ababe guda biyu na farko fasbir alama ya kuluna wannan aya da ire-irenta ka da dama malaman tafsiri suna cewa masu mansukatun bi ayati sayf an shafe ta da ayati sayf kamar fasbir sabran jamila sai sai mansukatun bi ayati sayf wa hajruhum hajran jamila masu mansukatun bi ayati sayf فاصفه الصفح الجميل منسوخة بآية السيد فأفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير منسوخة بآية السيد توتيتي آية السيد إتيتي آية التي تكون سورة التوبة التي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرة فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur ita ce ayatul sajda wato ayat da saukar takobi maganar yin hakuri an soke yin hakuri tunda an ce yi jihadi ba hakuri kenan maganar yin afuwa an soke yin afuwa tunda an ce yi jihadi sai ce mansuka bi ayatul sajda har wani ɗalibi ɗan somaliya lokacin muna karatu a jami'ar madina suna gaban mu manyan mu ne yayi academic thesis ɗin shi akan al-ayatu al-mudda'a nasfuha bi ayati sayf duk wata aya ta cikin Qur'ani wanda aka ce wai an shafe ta da wata aya ta suratul Tauba su ya tara ya bincike akai galibi zaka samu waɗansu ɗin eh an shafe su amma da yawansu ba shafe su yanzu haya ayar hakuri ba a shafe hakuri ai sai dai a takaita fadin hakuri inda da hakurin ya shafi kafirai ya shafi mummunai to a yanzu ya kasance an shafe shi gaba da haƙƙin kafare amma yana nan bi haƙƙin mumini inda ya shafi kafare mushrikai ya shafi munafukai a yanzu an shafe shi fi haƙƙin mushrikin amma munafukai har annabi ya bar duniya bai yaƙe su ba kaga da yana hakuri kan abin da suke faɗa duk da cewa suna tutar da shi wa min hum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun amma ya yaƙe su a shekenan ba za a ce an shafe ayoyin ba shafewa ta gaba kun gane sannan har yanzu idan musulmai suna garin da su ɗan kaɗan ne ba su da ƙarfi kafirai sun fi su yawa har yanzu dai fasu da alama ya kuluna tana da akan dan za ka cin yaƙi bayan ba su da ƙarfi ba su da makami ba su da ka gani za su yi hakuri din wannan abu na farko ke abu na biyu da aka umarci manzon Allah da yin tasbihi ka yi tasbihi kafin hudowar rana da kuma kafin ta sannan da wani yanki na dare sai malamai suka fassara tasbihi anan da cewa khamsu salawati ake nufi qabla tulu'i shamsi ya zama sallar asuba wa qabla al-ghurub ya zama az-zahar da al-asr dan kafin faduwar rana ake su rana ta karkata amma bata fadi ba wa min al-layl ya shafi magariba da isha to wannan su ake nufi da tasbihi kuma akwai hadisi da yake isharar zuwa ga wannan cikin sahihu muslim da haka ingantaccen hadisi amma wa adbar sujud sune tasbihi da ake na bayan sallah kaga tasbihin a nan wurin ya dauki ma'anar tasbihi ana nufin sallah da kuma tasbihi wanda ake bayan an yi sallama subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 su aka hada yake nufin tasbihi majmu'in su sai aka samu su suna tasbihi gaba ɗayan su ina ba da mun fahimta wasami yawma yunadil munadi bin makanin ka yi sauranar abin da zai faru mai yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin qarib a wani wuri makusanci wuri makusanci shi ne farfajiyar kiyama don saboda kowa ya haɗu a wuri daya da na farko da na ƙarshe innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum kowa an haɗa shi a wuri guda yau mai suma wani sai haka bilhaq ranar da za su yi sai irin tsawa ita ce ta busa da za a yi kowa ya tashi bilhaqi wanda za ta zo da gaskiya zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fitowa daga cikin kaburbura manzo Allah ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito sannan kuma da ragowar mutane kowa ya fitowa yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لأن القوة ذي فدور بسكين غربرة يوم الخروج إنا نحن nuhi wa numitu wa ilayna al-masir Allah ce lalle mu ne masu kashewa mu ne masu rayawa zuwa gare mu makoma take inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un mu muke gade kasa duk wanda ke kanta kuma gare mu bayi za su koma سيتم يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون بما يقولون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Ubangiji ta'ala ya ce yau mu ta saka al-ardu arhu sira Ranar da tasakku al-ardu kasa za ta tsage anhum don mutane su hudo daga cikin su sira'an cikin hanzari da gaggawa ba tare da jinkiri ba zalika alaina ya yasir zalika wannan abin da aka fada na tsagewar ƙasa idan ya faru hasrun yasirun alaina tara mutane ce gaba daya wanda yake abu mai sauki ne a wurin mu inda Allah abu ne mai sauki a wurin Allah ya tara na farko da na karshe a dan tazarar lokaci dan kankanin lokaci wanda yake ba mai tsawo nahnu alamu ma muna sanar da abin da suke faɗa su kafin ai kuffar quraish min qawlihim irin magana da suke cewa aja'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja wa ma yansubuhu ilayka min as-sihr wa shi'r wal kihana da abinda suke dingina maka na sihiri da waka da dabo ko kori ko hauka sun mun san wa sanujazihim ala zalika za mu musu sakamako kan haka malai sai wa bihi tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam wannan lallashi ake masa ya lissu abin da suka Allah na lallashin manzansa sallallahu alaihi wasallam wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba mai tursasawa ne gare su ba tujbiruhum ala al-iman da zaka tilasta musu sai sun yi imani wallahu yarsudu man yasha Allah ne ke shirye da wanda ya so yursudu man yasha shi ke shirye da wanda ya so bin da cikin su amma kai baka da cewa dole sai sun imani fa zakir inna ma anta mudakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabt walakinna allaha yahdi man yasha fa zakir bil qur'ani man yakhafu yi gargade da wannan alqur'ani gawa man yakhafu wa'id mai jin tsoron nan ko na azabu shi ne wanda yake cin moriyar gargaɗe da ake masa da alqur'ani mai girma abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta mai tare a cikin lada wanda muka kuskure ko sun tuba har sai Allah ya ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kamar yadda da yawan ku suka sani cewa a yau wannan rana ta juma'a ne hudu ga watan rabiul awwal ta wannan shekara ta dubu da da da ashirin ashirin takwas, 2028 ga watan uku shekara ta dubu biyu da bakwai aka bude sallar juma'a a nan masallacin usman bin affan kofar gadan kai akan juma'a farko yau aka yi wadda dan uwa malam muhammad bin usman ya mada liman kuma daga yau ana ta muku cewa za a ci gaba da juma'a har ranar da Allah zai karɓi rayuwar mu a wannan masallaci da izinin ubangiji wannan ya faru ne kamar yadda malam abba adam ko ki shiga mu da su tawo ne ya bayani ga wanda suka zo sallar juma'a suka tsaya suka ji bayanin sa sakamakon tun lokacin da aka buɗe wannan wuri a 1995 yan uwa suke ba da shawarar mu buɗe su ma mu ko muna kallon maslaha mafsada maslaha mafsada ne ya amfani me ya rashin amfani me nasara me ya rashin nasara ba ma san me abu da danganci kaga 95 zuwa yanzu sauran asalin shekara nawa kenan shekara goma sha biyu kenan sai yau muka duk da yan uwa sun ta da shawara a bude zuma a bude juma'a kun ma a bude masallacin juma'a dore a lokacin nan gurin mana hamsu salawat amma sai dai mu je daga nan wani lokacin je bayar in yi sallah ko kuma a tudun mutala ko da'awa ko waɗansu wurare to a yanzu don kuma jama'a suna karuwa kuma kuma ahalin sunan daga 95 zuwa yanzu adadin ahalin sunan da suka karu ba kaɗan ba ne kai ko daga azumi biyu kawai da ya wuce zuwa yanzu adadin ahalu sun da suka karu a Kano suna da yawa kuma za su ci gaba da karuwa insha Allah to kaga masallatan kuma za a ci gaba da bukatar saboda haka muke sanar da ku cewa an bude sallar juma'a nan kuma ba haka ba dan duk shawarwarin da na samu na a bude a bude daga ciki da waje da yan unguwa da sauran da ba yan unguwa ba bai yi dana ɗauki ra'ayi na ba sai dan an dukkan malamai dukkan malamai da dattijai da muke tare da wanda ko ba malamai ba amma dai dattijai ne muna tare da su don mu amfana da shawarar muka zauna muka tafiya awa uku da wani abu muna tattaunawa tasa'in da tara mu duk suka zo da shawarar ya kamata a yi ranar lahadi aka yi taron suka ce a yi juma'a wannan mai zuwa a fara kashi ɗaya suka ce eh to suna ganin ko dai kar a yi ko kuma a bari sai nan da sati biyu aka kalli dalilan dukkan bangarorin na shari'a a ga dacewar abin a shari'ance kaga ba son zuciyar wani mutum ɗaya bane ba ba bukata ta bace ni Ja'far cewa sai an bude juma'a nan tunda ba da limancin nake ba ni ina da limancin juma'ar kuma tuntuni na yi kaga ba da na bane ba ko ba zai iya raba kai na biyu ba in zama liman anan liman a can a can din ba inda nake liman sai in yi sati biyu sati uku waɗansu uzurruka na ba su sa na limancin juma'a ba yanzu wajen sati hudu da wala da hawa kan mimbari kaga ba magana ce ta zaga da limanci ba a gidan akwai yan uwa da dama da za su ga cewa ko dan wani abu ne a dan a kalli maslaha ta addini ba wanda za mu yi dan mu fata masa rai ko dan mu dada masa rai muna yi dan neman yardan ubangiji duk abin da za mu yi za mu yi kokarin mu ga neman yardan ubangiji muke ba kusatar wani ba ko jin haushin wani ba me za mu yi da'awar sunna ta ci gaba me za mu yi da'awa ta ci gaba abin ya jawo mana bakin jini ko ya jawo mana zaki bai dame mu ba mutakar da karshe sunna za ta shiga ba mun san wani aiki mutum mutake abin ya sa a koma a ji daɗi wannan ba za mu ji daɗin sa ba mutakar abin zai jawo mana fushin Allah muna auna abin da yardan ubangiji subhanahu wataala ne ka haka muke neman gaman kasar su cikin dukkan waɗansu karar dukkan wani abin da za mu yi kuma ba gurin mu bane ba ba bukatar mu bace ba ko su kana zarratin ba shine zaɓin mu ba ya zanto mun buɗe sallar juma'a ba tare da cewa inda muka bude masallacin ba sarkin wajen bane ya bude mana duk inda za mu bude juma'a za mu so a ce sarkin wajen ya bude mana yana masarautar kano ce mai martaba sarkin kano yana masarautar dutse ce mai martaba sarkin dutse yana ka zaure ne ka zaure yana gumin ne gumin yana haɗe da ne dukkan masarauta ina daura ne yan tuna ne ko ina to amma idan har ka je ka ce a bude maka aka ce ba za a bude maka ba waɗansu wanda suka ganin sun fi ka isa a fada su sun je sun yi jin wutan mara kani sun kakkare ka zo su kore ka ka zo kana birin sarki sarki na maka magana su kuma suna maka tsawa wane ne kai dan wane ne daga wata unguwa kake su ba su ne sarkin ba shi ba sarki ba shi ba kanin sarki ba shi ba dan sarki ba shi ba kanin matar sarki ba shi kawai ya rinke maka wata tambaya kamar ka shiga kabari wane ne kai daga yana yana wani kansa yana ji to wannan shine abin da ba mu wallahi irin wannan mutanen su ne suka kore mu daga fada mu mun tabbatar mun tabbatar cewa muna daukar mai martaba sarkin Kano a matsayin uba ga kowa da inyamuri da bayaraban Kano suna jin sarkin Kano ne ubansu to ya mu suna zamu cewa ba shi ne ba to amma mun je yan uba sun koro mu dan Allah yan uba ba sa hana kanin su cin abinci a gida bayan baban su zai gaba ɗaya kawo ce fanan ko kuma a je suna roma bibiyu su kyale yana ɗaiɗai suna sassare masa ido yayi yaya shi karami da sun ji shi ga wannan kai karamin kani da manya suka nuna maka wannan suka kuma gefe ka Allah ya isa sai eh, ka san kuma Allah zai kawo wata rana da shi mahaifin ya gane in yanzu sun je suna faɗa masa ƙarya to zai gane amma mu mun san cewa mai martaba sarkin Kano yana ɗaya daga cikin mutanen da na farko dai shi ba jahili bane ba babu gidaje bane waye ne mutumin da ya yi aikin doka mutumin da ya zama jakadan najeriya a wata kasa mutumin da yake rike da karagar mulki kusan shekaru arba'in ko na makamancin haka eh mutumin da yake da shekaru irin nasa mutumin da ya ga gogayyar rayuwa to babu yadda za a yi ka ɗauka cewa baya fahimtar abubuwan da ake sai dai a ce kawai saboda haka duk abin da mu yi ba zaɓin mu bane to mun bude masallaci ba shi ne bude mana ba amma duk lokacin da muka je koyo mu suke idan za mu yanzu ka ga kamata za mu yi taro mu ba mu dawo mu je kofar kudu mu taro amma yanzu in su na za su taro da je kofar kudu su taro in kadirawa za su je kofar kudu amma yanzu da mun je mun ce mu su waɗannan wanda suke zazzabe din su za su fara koro mu domin ko ba in tashi hankali ne. in mun ga dama sai mu ce ai duk uban namu ɗaya ne sai mun fita gidan mu ma namu ne muna da gado da tsia-tsiya. to amma tun da mu ba ɗan tashin hankali ba ne ba sai mu koma gefe ina fatan kowa ya fahimta kuma dangane da maganar gangan albasa tana nan a hanya su kun san dai wannan wai a ce muku ma mun kyale ko mafarki kai aka ce maka mun kyale to in ka tashi kai istighfari tana nan a hanya amma muna bin komai daki daki ta hanyoyin da suka dace hanyoyi na girmamawa hanyoyi na mutunci hanyoyi na kare doka hanyoyi na neman shawarar da tilan cikin mu da masaran cikin mu da abin nan cikin mu mun ga mun san tafiyar mu din nan ubangiji ya mata albarka da kowa da kowa da sauran ko kuma waɗanda suke ganin su wai ba abin da yake damun su shine wannan tafsirin da ake na gadanka suna ta wani kullu kullu waya za su shiga wannan tafsirin ko da yan ana yi wani abu ko to kuma ba su san matsalar ba mutumin mun zaɓin wa kan mu idan fa ba za a yi tafsirin nan a gadon kai ba a wani wuri da ya fi zama tsakiyar Kano za a yi muna da zaɓi muna da zaɓi wallahi idan mu gada ma tafsirin nan gindin da za mu kai in mu gada ma jakar ko kaso kulmi ko ida ne za mu kai duk muna da wurare mun riga mun sanya alamomi ko ba haka ba saboda haka gara ma su kyale a yi daga nan gurin min atarafiha ma wallahi suka ce wai kaza kaza wallahi kun ji dai ba wai abin nan ba muna da wurare inda za a yi tafsirin nan inda ya fi nan zama tsakiyar Kano kuma yan wajen yan gida ne yan gari ne unguwarsu ce garinsu ne jihar su ce sarkinsu ne suna da yanci su ce a je a yi tafsirin a can gurin kuma suna nan suna nema suna kawo kokon bara akwai wanda ba su ke cewa a dawo da tafsirin mai duburin a jiya a unguwa su cikin gari suna nan suna tsarawa to amma muna kallon komai daki daki dalla dalla ta hanyoyi na lumana Allah ba mu zaman lafiya Allah kare mu daga fitintunu ubangiji ta Allah ya daukaki sunnar annabi abinda duk ya saba wa koyarwar annabi ya Allah ka rusa shi Allah ka kawar da shi a bankasa ya Allah ka tabbatar da koyarwar annabin ka ta zanto ita muke da rinjaye ya ubangiji duk abin da muke da dare ka tabbatar da mu akai abin da muke na kuskure ya Allah ka nuna mana kuskuren mu dan mu gyara to insha Allah kuma wurin nan a yanzu ana fama da wahalar ruwa tsakanin makaranta da rubin zaman da aka muke fatan cikin bayan Allah waɗanda suke da wadata muna bara wanda zai zuwa haka mana bohol idan kayan niyya za ka haka ka iya samu na ko malam abdulhab ko ɗaya daga cikin jami'an masallaci sai mu nuna wurin da ya dace a haka da a rika samun wadataccen ruwa dukkan gyare-gyare da masallaci ke bukata kuma za a yi kai su a hankali a hankali fadadawa ingantawa gyarawa da sauran abubuwa gwargwadon yadda hali ya kama burin mu fara aikin alkhairi amma ba mu ne za mu kai shi karshe ba fatan mu a samu wanda za su kaura ko da bayan rayuwar mu yanzu wanda ya masallacin nan lokacin da aka yi na masallacin a haka ta aka yi yawa lokacin da aka kawo taswiran masallacin 91 92 ta aka a ah, wannan yayi yawa masallacin gumin jilawa da wannan haka san game ne kafin a je ko ina kaga yanzu yayi yawa ko yayi ne yana zama dan mai tsiri dan kankani to kaga haka al'amari yake to haka abubuwan za su yi ta faɗuwa suna tana ta ƙara yaduwa da izinin ubangiji abinda waɗanda suke kusa za su iya gani hannuna wata da karatun baka a cikinta kuma da wata na'ura mai kama da rediyo tana aiki da batir kuma tana da cajarta wadda idan batirin ya yi sun yi za a iya cajin jiki ta na'urar ita ce wannan kamar da kuke iya ganin da kuma irin yar karamar cikin na tufawa a kunne da kuma wannan kamar da caja ɗin ke a jiki an rubuta murya an kayatar da abin an fata to abin da ke cikin ita wannan na'ura bayanai ne cikin harshen hausa wanda ya kunshi yadda mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar aids cutar aids to abin da yake da hatsari a ciki idan mutum ya saurara ko yadda zuna ne murara ya da zina da fasikanci ne miradan amma sai aka lullube shi da kiwon lafiya domin cikin ababen da aka fi matsawa a kan game da yadda mutum zai kare kansa daga cutar aids din shine yin amfani da kwandam ga budurwa ko saurayi to aka fi mayar da hankali a kai ba a ce ko a yi zina ba ko kar a yi abin nan ba kuma a yadda yake dan nan haka